domin ci gaba da karatun littafin sunan turmizi a yau asabar 25 ga watan jimada ula hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da tara ga watan 12 shekara ta 2023 har yanzu muna a cikin littafi na kitabu talak walli'an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato littafin da yake tattaunawa akan rabuwar aure da kuma rabawa tsakanin wato ma'aurata yau za mu tashi akan babi na goma sha uku باب ما جاء في الرجل يسأل أبوه أن يطلق زوجته نعم يسأله أبوه أن يطلق زوجته نعم أعوذ بالله السميع العليم جته. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا ابن مبارك قال أخبرنا ابن أبي زئب أخبرنا ابن أبي زئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تهت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أبلغها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب باب ما جاء في الرجل يسأله يسأله أبوه أن يطلق زوجته babin da zai magana a kan hukuncin magidanci wanda mahaifinsa ya ce wane ya ce e ka saki matakka wanci ba na bukatar ta ba na son ta ba na bukatar zamantakewa ka ta aure da ita mai hukuncinsa zai sake ta ko zai hau kujerar naki ko zai lallabi mahaifinsa mai zai faru kala abu isa haddasa ahmad bin muhammad an ba na ibn mubarak ala na ibn abi zaib an al-haris bin abdurrahman an hamzat bin abdullahi bin umar an ibn umar radiyallahu anhu qala abdullahi dan umar ya ce kanat tahati imra'atun uhibbuha na kasance ina tare da wata mata wadda Allah ya sanya min so da ƙaunarta tare da ni wa kana abi ya karahuha shi kuma mahaifina baya son ta fa'amara ni abi an utallikaha fa abaitu sai mahaifina ya ce mana abdullahi ya ce eh, ya ce ka saki matakka wanci fa'abaitu ni kuma sai na noke sai na ƙi sakinta fadakartu zalika sallallahu alaihi wasallam me yasa bai sake ta ba saboda ko gaba da gabanta fatawa ta addini yake nema tunda muhammadu rasulullah yana nan to bare je wurinsa waya ce abu iyaye allah ta hanyar waye annabi musulun sallam to yanzu bari ya je ya ji shimmi annabi zai faɗa abinda umar ya nema haƙƙinsa ne a yi masa mahaifina ko ba haƙƙinsa ne ba tutusi na ji na gama zuwa allah sallallahu cewa ka ji abin da mahaifina umar ya ci mata ta wance in sake ta baya sunta faƙala sai manzo Allah ce ya abdallah ibn umar ce ya kai abdullahi dan umar a taka. ji ka bi umarnin mahaifinka kai mi ka sake ta ka rabu da ita ƙala abu isa haza hadisin hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau ingantacce inna ma na arifuhu min hadisi ibn abin zi'ib mun san shi ne ta hanyar hadisin ibn abin zi'ib shek albani ma ya ce hadisi ne hasa yanzu ke nan mahaifi yana da hurumi na mai ya ce ɗan shi ya saki matarsa ɗan yana son matar mahaifin baya mi baya son tana yawa ne ce a ah, to shi mai hada shi da yana son ta ko baya son ta <laughs> abin da ya hada shi ne son da yake yi ma eh, shi ya sanya baya son abin da zai cutar da kai kuma da son abin da zai amfane ka to tambayoyin da mutum za su iya zumai a tunani a nan su ne na farko shin akwai wanda yake da wannan matsayi bayan mahaifi mahaifiya tana da irin wannan matsayin wan mahaifi kanin mahaifi suna da irin wannan matsayin waɗansu malamai suka ce mahaifiya tana da irin wannan matsayin na mahaifi saboda hadisin da inganta wani ya tambayi mazalar sulasallam ayyun nas hmm? a haƙo bi husnul suhbati cikin mutane duwa ya fi kowa cancanta na kyauta ta zamantakewa ta da shi ta mazala ce mi mahaifiyarka ce sewaye ya ce sewa mahaifiyarka sewaye mahaifiyarka karo na hudu ya ce sai mi sai mahaifi suka ce sun dogara da wannan hadisa waɗansu malamai ba su sallama ba suka ce a'a ai li kulli makanin maqal wa kulli maqalin makan ai kowa da irin bazar da yake rawa da ita yanzu ai ya tabbata wani ya zo ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kukan mahaifinsa ila dan kasuwa ne irin su Alhaji Maude <laughs> in dawo kasuwa wani dan yi dan ciniki na dubu riba ba ta wuce dubu talatin ba mahaifina ya ce kawo dubu hamsin na dawo jibi ya ce kawo dubu ɗari na dawo ka za ce manzon allah yake ya ce an ta wa malika ne abik tsara ce da kai duke duk na babanka ne ai so ka je ka yi ta haƙuri ka yi ta taimaka mai ka yi ta bashi <laughs> to sai malamai suka ce to yanzu akwai matsayi na misali wasici ko umarni yanzu mahaifinka na ya rasu yana da kuɗi sai ya bar 'ya'ya da ba su balaga ba ƙila ya bar naira miliyan 200 Allah bai ba shi iko ya yi wasici ba ko ya gina masallaci ko makaranta ba sai mahaifiyar ta ga cewa ai ya kamata baban nan naku a taimaka a gina mai masallaci ko makaranta ko da na naira miliyan biyar yaran nan kuma ƙanana ne ba su balaga ba sai malamai suka ce to mahaifiya ba ta da tasarrufi kamar na mahaifi bai halatta ta yi haka ba cikin tasu bai halatta ta bayar ba a ɗoka a yi mai waƙafi ko a yi mai aiki na alkhairi ko a yi mai kaza bai halatta ba saboda ita ba ta tasarrufi kamar mahaifi da ita ce ta rasu take da dukiyar to mahaifi yana dama da zai mi zai wannan tasarrufi din to kowa da kwai irin matsayin da shari'a ta ba shi la'akari da matsayin shi da irin wato faɗi tashin da yake iya mutum mahaifiya galibi tana da tausayi tana da kuma sanyin zuciya in aka ce a sanya sakin matakka a hannunta <laughs> suna gida ɗaya to yi kai sai an daina baka aure don za a ce mi ita ke sukan mai mata saboda ita ba ta da jimiri da ɗaukar haƙuri da hangen nesa irin na irin na mahaifi to shi yasa ita ba a bata wannan hurma ɗin ba kamar da shi ma ba a bashi wannan hurma ɗin ba shi yasa akan wannan hadisin malamai suka ce to kenan yanzu a wurin mahaifinka da tun da annabi ya ce mahaifiya sau uku ya ce mahaifi sau ɗaya kuma mataki na hudu kenan da mahaifinka zai cewa ne zo uku a kaddara ka ce suna zaune tana zaune ɗaki yana zaune falo ta ce abdulhakim zo in aike ka ƙila bai ji ba ko kuma ya ji ta ce abdulhakim ya ce ya ce zo in aike ka wurin wa za ka je <laughs> eh wurin mama saboda me eh <laughs> wurin umarni da hani mahaifi yana gaban mahaifiya saka ko ta fara kiran ka ya kira ka sai ka ce mama da allah ya haƙuri baba ya kira ne ita ma tana da za ce ajiye ka sai ka dawo don ita ma yana iya kiranta ko haka ba <laughs> to amma wurin kyautatawa wurin taimako wurin jin kai to mahaifiyarka za ka wa ninki uku fiye na mahaifinka saboda na harko ita ta fi wahala da kai na biyu ita ta fi jin kanka sannan na uku ita ta ku 'yan ɗakinta ku ne nata shi kuma yana da mata biyu ko uku ga 'ya'yan wanci ga 'ya'yan wanci kowa zai yi mai so kaga aka ce kuma a bashi karfi <laughs> yi bi kenan ita abin an batta da yawa su saka wurin tausayi da kyautatawa da jin kai mahaifiya ake gabatarwa amma wurin bin umarni da biyayya to mahaifi shine gaba Allah ya sa dace an tambaye wani ya zo ya tambaye Imam Malik ya ce a kara makallahu mahaifina ne ya ce in saki mahaifiyata sai malik bai ce mai komi sai kara maimaitawa sai ce duk abinda mahaifinka ya ce ka yi babu abinda ka rage sai wannan in ba abinda ka rage to je ka sake ta <laughs> ma'ana wani fiƙi kuke fahimta cikin wannan cewa yanzu ana magana da ɗa ne alwaladu salih yaron da yake mai biyayya mai ladabi mai mutuntawa ga mahaifinsa to shi ne aka ba wannan kai tsaye amma kai da ya ce kai goma kayi biyu ba ka yi takwas ba to yana magana wancan eh babu kuma wannan ba yana buɗe ƙofa ba ne cewa ka shiga cikin harkokin auren ɗanka karka sa mai ido kana cewa wance kaza wance kaza ba haka ba in dai kaga abin zai cutar da shi a lahirar shi ko a duniya shi ka fahimci lalle yana sa da matar ba zai iya gyarawa ba ku sai kai kokari ka raba su saboda kar ta cutar da shi Allah ya sa mu dace na'am babu ma ja'a la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها babin da zai magana akan bai halatta mace ta nemi a saki 'yar uwarta ba kamar 'ya'yan uwarta abukiyar zamanta kishiyarta ko kuma 'yar uwarta ta jini wata ta musulunci koko tana nufin mijin ya saki wance don ita ya aure ta قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره منزون الله صلى الله عليه وسلم ياج ko kuma yana isar da hadisin zuwa ga manzala Allah saboda ya ce manzala ce la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha kar mace ta nemi cewa a saki ƴar uwarta litaktafi'a ma fi ina'iha domin ta haɗe abun na waccan da nata duka ta yi mi ta yi babakere ta yi rubda ciki a kai tana ganin abin da mijin yake samowa aida ita kaɗai ce da an yi mi da an ɗan yi walwala a gidan to kenan wannan me yake nuna mana uktuha me ake nuhi nan kishi kishi yadda abuke zamanta wani ce fassarar da waɗansu malamai suka yi kamar ibn abdulbar cewa ana nufin kishiyarta amma imamun Nawa ya ce ba kishiyarta ake nufi ba ana nufin alaramma ne man salmanu yan mace na ta haƙuri da shi sai ji yan wasu kaya tare da shi sai je neman wata so shine sai wucin ta ce to gaskiyar man salmanu yana so in aure ka amma sai in ka saki matarka <laughs> <laughs> harama ce oi imam nawawi ya ce wannan shine abin da ake nufi domin akwai ruwaya da ta zo ibn hajar ya ce wannan fasar ta imamun nawawi ana iya daukar ta da ruwaya da ta zo cewa la yuslihu limra'atin an tashtarita talaqu ukhtaha cewa baya halatta ga mace in an zo neman ta aure ta ce da sharaɗin ka saki matarka ta gida baya halatta arwai buhari waltanke na bai ce a inda tana son shi ta aure shi amma magana ta sa mai sharaɗin cewa sai ya saki mata shi ta gida to ba wannan magana din sakaitarwa da mahakanta ta imamu turmizi a nan wurin zahirinta yana nuna abokiyar zamanta kishiyarta amma ya dauki wucin ruwa yana nuna mi ajinabiya wadda bata shigo gidan ba suke so ta shiga amma kuma ikko nama ce ba ta shiga sai ta mi sai ta fitar da wata to in kai wasa ta fitar da ita kuma bata yi ba bata zo ba kaga ka zama shawara ke kenan <laughs> to baya halatta wato hakan ya faru saka mata ku ji tsoron Allah kasancewar kina tare da wance ba shi yake nuna cewa wai ba za mijinki ba zai samu yalwa ba ko kuma gidan ba za a samu walawa ba ko abin da ya kama da wannan ba a'a wannan duk yana kuma ne zuwa ga mi zuwa ga abin da Allah ya rubuta ki samu saboda haka idan mace ta iman da Allah da ranar ƙarshe da ƙaddara to ba za ta nemi cewa sai wance ta fita ba sannan ita za ta samu yalwa a cikin gida Allah ya samu dace na'am babu ma ja a fi ɗaukacin maƙutu haddasa muhammad ibn abdul a'la as-sulani قال أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن أقاع بن أجلان عن إكرمة ne خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المأتوه المغلوب على عقله قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أعضاء بن عجلان وعطاء بن أجلال ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المأتوب المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون مأتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته bawa ma ja fi talakil ma'atu babin hukuncin sakin wanda yake hankalin shi rabi da rabi ne shaki cima gili-gili eh an san gili-gili ah, ni gili-gili na sani to mana bello gili-gili ko to sun ce gidi-gidi to duk dai wanda aka dauka <laughs> mu dai sakurtun ina yaro gili-gili na sani ne mm. <laughs> a gili-gili <laughs> kun san daba nan hausare suna kusa ga dajiyar shi yasa aka yi kuka ga abin da sun yi a na wurin ko coci-coci ka nan da ba ce ba <laughs> mu da ke kusa gidan sarkin musulmi ai mu muke da hausa mai kyau <laughs> eh ga hausari ma'ana dama dama ba hausawa bane su <laughs> saboda haka wanda dai hankalin shi rabi da rabi ne in ka gan shi ka ga mu'amalar shi kai da ganin shi dai ka san akwai magana in yi magana kuma sai a hankali ka kama wata ka jefar da wata yana da mata idan ya sake ta mai hukuncin sakin nata ta saku koko bata saku ba قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال انبانا مروان بن معاويه الفزاري عن عطاء بن اجلان عن اكرمه بن خالد المخزومي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريرة يتي صلى الله عليه وسلم يتي كل طلاق جائز دكان سكي واقع ني ثابت ني duk wanda ya ce mata ta wance na sake ta to sakin yayi ya tabbata illa talaqal ma'tuhi sai dai sakin wanda yake gile-gile ne wane ne shi almaglubi ala aqalihi wanda hankalin shi yana da rangwame ala abu isa haza hadisu la na arifuhu marfuwan min hadisi a ajilan ya ce wannan hadisin ban musan shi ya tuƙe ya kai zuwa ga manzala sallallahu ba sai ta yi ata bin ajlan wa ata bin ajlan ifun shi kuma ata mai rauni ne wurin malamai ba a karɓar yasa zahibul hadith hadisin shi baya da wato muhimmanci wurin malamai da an ce zahibul hadith ana nufin hadisin shi ba a yin aiki da shi shi sa nan albani ce ifun jid jiddan yana da rauni ce wasu sahihu mauku abin da ya inganta cewa ruwaya ce ta daga sahabi ba ta kai zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zo a cin sahihul bukhari amma mu'allaq wa zai ga mana yanci hadisi mu'allaq ne a buhari mai ake nufi hadisin da haka kawo babu isnadi idan bukhari a babi ya ce ƙala fulani ko an fulani ko ruwaya an fulani ko zukira an fulani to shi ne muallak to muallak iri nawa ne a buhari iri biyu ne akwai wanda ya jazami akwai wanda mai ya zai sigatu tamrid akwai wanda kawai zai ce kala kamar nan ya zo a wasu zai ce wa kala ali kullu talaƙin ja'izun illa talaƙal ma'atuhi to nan mu'allak ne amma me jazama bihi akwai wanda zai ce wa ruwaya bisigatu tamrid to shi wannan yana da maganganu amma shi irin wannan to tabbatacce ne ya zo a bukhari ya ce sai na aliyu ya ce dukkanin saki daidai irin wannan hadisin zartacce ne tabbatacce in ba sakin wanda yake da rangwame a hankalinsa ba yanzu musan fatawarwa sai na aliyu radiyallahu anhu ibn abi sheba ya fitar a cikin almusannaf nashi daga hanyar nafi nafi'u ya ce almujabbar ibn abdulrahman ya saki matarsa wa kana ma'atuhan amma mutum ne da yake da rangwami a hankalinsa da ya sake ta sai da ita da dangin suka zo jan abdullahi dan umar radiyallahu anhu su ce a karamakallahu almuhabbar ba majabar almuhabbar ya saki wance mai hukuncin sakinsa fa'amaraha bil iddat sai ce ta je ta fara idda suke ya ko bai ba eh yayi faƙila lahu sai aka ce ma abdullahi dan umar innahu ma'atuhun aka ce akar makallahu ai wannan ne mai dan matsala a hankalin shi faƙala sai abdullahi dan umar ya ce lam asma allah istisna lil ma'tuhi talaqan wala ghairihi sai ce ni a sani na a shari'a ta Allah madaukakin sarki babu inda aka ce mai rangume hankalinsa in yayi saki bai yi ba ko shi ko waninsa matan waye matan shi ya yake zaune da ita ba da hauka ke zaune da ita ce <laughs> da hankalin da yake zaune da ita to da wannan hankalin da ya sake ta daga sakin yayi mi sakin yayi yanzu sai na aliyu saki yayi mi bai yi ba tabla dan umar saki yayi mi yayi kowanensu kuma akwai tabi'an da suka yi fatawa irin tashi isa nan imamu turmizi sai ya ce wal amalu a harahara inda ahalil ilmi min ashabin nabi sallallahu wasallam wa gairihim malamai tun daga sahabbai da wanda suka biyo bayansu suna aiki da wannan anna talaq al-ma'tuhi al maglubi ala aqlihi la yajuzu suna cewa duk wanda yake da rangumi akan hankalinsa idan yayi saki sakin bai yi ba illa an ya kuna ma'atuhan yufiqul ahyanan fa yutalliqu fi hali ifaqatihi sai dai in ya kasance rangwamen hankalinsa wani lokaci zai ci gaba da mu'amala kamar ta masu mi kamar ta masu hankali to idan ya yi sakin ne lokacin da yake mu'amala irin ta masu hankali sakin ya yi mi sakin ya yi fatarar waɗansu sahabbai kamar sai na aliyu da makamantansu shine cewa sakin bai yi ba fatawa kuma wasu sahabbai kuma abu da umar da wasu tabi'ai cewa sakin ya yi sakin ya yi malamai suka ce wal maglubu ala aqalihi wanda ake nufi cewa yana da rangwamen hankali ya ummu sukuran min gairi ta'uddin ya hada wanda yake ya shiga maye amma ba wanda ya ganganta shiga maye ba ya za a mutum shiga maye ba tare da ya jawo mayan ba eh akwai yadda za a yi akwai wanda yanzu in ya sha sabo hura ko ya sha wadda ta yi tsami kwarai tana isa shi mai maye in kuma kai wasa ka zo ka tsaya kusa ga wasu yan wiwi suna shan ta to za da haka gari zai ka kana neman inda za ka rike ka zauna saboda mi ta buge ka kaga ba ita kai niyyar sha ba to wanda yake cikin yanayi na maye ba wanda ya ganganta ba su ce to shi ma idan ya yi saki sakin bai yi ba wal majnun da kuma wanda yake baya da hankali to in ya haukace auren shi yana nan to tun da auren shi yana nan ya za a yi a samu saki ko rabuwa to suka ce da shi mahaukaci ko ya saki sakin biye ba na'im da kuma wanda yake bacci ya za wanda yake bacci ya saki ya kuna ce ta halbe shi ta halbe shi ya sha musiba kawai cikin bacci sai ya maholki ka hajiya wance wala na sake ta su <laughs> wannan ba za a kirga shi ba saboda me mafalki ne walmaridu maridu azzailu aqluhu bil mardi ko ko mutumin da ya shiga matsanciyar rashin lafiya har ya kasance ma abubuwan da yake faɗa da ji kasan san ba cikin hayyacinsa yake ba to shi ma lokacin da ya saki matar shi ba ta sako ba ko da ma lafiya ko mu hankalin shi lafiya kalau amma dai ga cikin shi lafiya da yake tunanin da kyar ya rayu sai malamai suka ce sai sake ta da nufin ya haramta mata gado sai ce a tana nan sai in gawar ge <laughs> sannan kuma walmugma alaihi da wanda mi ya suma hankalin shi baya tare da shi su ce innahum kulluhum la kawo talaquhum duk waɗannan da aka kawo ko sun yi saki sakin bai yi ba bai yi ba to dai a wannan gaba sun ƙara mu juna sani sun tattuna abubuwa da yawa wasu ka ce to ai shi mai bacci me yasa za a kawo shi can an ce rufe an hulƙalam ko an ɗauki mai alƙalami suka ce to shi yasa muka kawo shi dan an ɗauke mai alƙalami suka ce a ah, to ai hadisin da ya ce an ɗauki mai alƙalami kuma akwai hadisin da ya ce mi akan sallah me ya ce akan mai bacci man nama an salatin duk wanda ya yi bacci daga wata sallah mutum ne ya zo ko yanayin gajiya ko rashin lafiya ko dai bacci ya tara mai irin sha biyu ko karfe ɗaya sai ya zo ya kwanta kila a barike ne kowa ya fita baya nan ko kuma saurayi ne a ɗakin shi sai ya rufe bai falka ba ko dai falka ya buɗa sai ya gaggari ya duhu bayan magarba ko bayan isha'i me hukuncin shi ina azhar ina la'asar magariba ta yi yanzu ana kiran isha'i to ya zai zai rama sallolin ko ba zai rama ba eh eh <laughs> cito in ka ce zai rama kenan iftaraka yanzu ka ce shi saki bai ba kuma kanan ka ce zai rama sallah in ka ce ba zai rama ba to shi kenan kuma sai ce saki ba zai ba kuma ba zai rama sallah ba akwai saɓani akan zai rama sallah ko ba zai rama ba babu saɓani akan cewa zai sallolin da zai bai ba babu saɓani wurin dukkanin malamai sai dai wurin istilahin ramawa zai yi ko yin su zai yi alƙada'u zai yi ko al'ada'u zai yi to ne sabanin yake in ya tashi yin azahar duk malamai duniya tun da har yanzu ba wanda ya taɓa sabanin cewa ba zai yi sallar ba to idan ya tashi zai yi azahar lokacin isha'i zai yi la'asar lokacin isha'i shin zai niyyar ramuwar sallar ne koko zai yi niyyar yin sallah ne kamar yadda zai niyyar yin sallah isha'i yanzu a da'an to kawai nan ne sabani to ko ka ce mai ramawa zai yi ko baka ce ramawa zai yi ba salon da ya siya mi yi su to wannan hadisi yana da cikin hadisan da ya sa malamai suka yi sabani akan ramuwar sallah ba irin ta mai bacci ba matashi ne kuma ba matashi ba ne ba rashin tarbiyya ko shaye-shaye ko zama ƙasashen da ba na musulmi ba inda babu tarbiyya ya sa ɗauki wasu kwanuka ko satuka ko watanni bai baya yin sallah bai damu da ita ba ko kuma ya yi wannan bai yi wannan ba ya wannan bai yi wannan ba sai hankalin shi dawo jikin shi ya shirya ya ji ana wa'azi na haɗarin barin sallah ya yi wata biyar wata rana ya salla biyu wata rana ya salla ɗaya wata rana ya uku wata rana ya hudu haka yake to wanda suka gabata zai rama su ko ba zai rama su ba su su malamai suka ce ba zai rama ba saboda babu hadisin rama sallah wasu suka ce a ai wannan hadisin na manama an salatin au nasiha duk wanda ya manta bai yi sallah ba ko ya yi bacci daga sallah falisalliha idza zakaraha ko hina zakaraha to yi sallaci ta lokacin da ya tuna ta su ce yanzu wannan bacci yayi akce su ya rama ina ga wanda ya da gangan wai cincin cinta ya rama jikinsu? su wanda ya da gangan su kuma wancan suka ce a'a ai abin da sa ba zai rama ba alfarqul ladzi bainana wa bainahum as-salam man tarakaha faqad kafara bambancin musulmi da kafiri shine sallah wanda ya ba sallah ya mi ya kafurta to in ka ɗauki fahimtar cewa ba a ramawa to sai ka ɗauki wannan fahimtar cewa lokacin da ya ba sallah ya zama kafiri shi yasa ba zai rama ta ba ko kuma ko baka ɗauki wannan sai suka ce ko baka ɗauki wannan ba mu dalilin mutum da nassi bai ce ya rama ba to yanzu sai dai ya je ya bi waɗansu ƙofofi na neman rahama da gafara ya tuba idan ga istighfari ya yawaita ayyuka to ku kuma wa ya ce maku wanda ya ba sallah ya je ya yi istighfari akwai nassi cewa wanda bai sallah ba ya je istighfari saboda sallar da ya bari <laughs> babu to tun da su sun ce ya rama asali kuma wajibi ne ko kun ce babu nassi to ko ina ku nassi akwai shi babu shi ka ɗaukar wannan hadisin cewa min babu aula wanda ya bar sallah da gangan ya rama tunda wanda ya manta an ce ya rama wanda ya bacci an ce ya rama to yana ga wanda ya bari da gangan sannan na biyu ba za ka ɗauki waccan ma'anar ta farko cewa mantar ka hafa ƙarka fara ba sai ka ta hadidin muhallin niza na cewa wace irin sallah ce ake bari a zama kafuri shin wanda bai asuba bai a da al'asar ya zama kafuri ko wanda bai sallar kwana ɗaya ba ya zama kafuri ko wanda ya ba sallah ne baki ɗaya zama kafuri ko sai wanda ya musun sallah shine zama kafuri kaga akwai bukatar me sai mutum ya tabbatar da wannan kafin ya fitar da shi daga cikin mi cikin musulunci daga dai cewa za a rama shi ya fita fuskoki da yawa na farko dai don suka ce za a rama suka ce ba za a rama ba duk ba su da nasi daga manzon Allah sallallahu cewa a rama ko ka a rama amma wanda suka ce za a rama sun yi istishabul asli sun ɗauki cewa asali yin sallah ce wajibi ce wanda ya bata me zai ramawa zai yanzu wanda bai azumi ba na ramadan azumi ya zo ce ka Allah ya zafin nan da ake sa kutuban ya azumi sai ƙi in ya wuce istighfari zai ko rama zai to ita sallah da ba za a rama ba to sai istishabul asali cewa tun da asali shine ya yi ta to ya rama ta abu na uku kuma ya fi kusa ga tarbiyya kai da ka bari yanzu an ce ka rama an baka hanyar da za ka rama in tana da yawa ko duk kai asuba yanzu kai wata asuba in kai azhar kai wata azhar ko in tana da yawa kwarai kun baka samun takura in kai asuba sai kai wasu hamsu salawat in kai azhar kai hamsu salawat haka rama to ya fi a ce ka ci bilis gobe ma ka je ka ƙara yi ka ce istighfari za ka yi sannan kuma ya fi ma alaƙa ka da ubangiji ka yawaita sallah kana ruku'u kana sujada kana yin kaza to kai ma za ka fi jin cewa kana dai fatan an amsa ma wannan abun ya kawai da ka je ka zauna ka ce istighfari za ka yi ina fatan an gane saka fahimtar dai fuka ha'un nan muna nan a kanta ita ce muka gani ta fi zama daidai allah ya sanya mu dace na'am babu fi adadin mutallaqat حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجأها وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يقم طلق حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نهى هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا أسق من حديث يعلم بن شبيب باب ما جاء في عدد المطلقات وفي عدد المطلقات babin da zai magana a kan saki nawa ne ake yi wa mata ƙala haddasa na ƙutai batu na ya ala bin shabib an hisham bin ruwa an abihi shi tarzai allahu an ha ƙalat na na sha ta ce kanan nasuwar rajul bi tallikun ra'atahu a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci mutane sun kasance sai ka ga mutum ya saki matashi shi. Masha an yi tallika ha yadda ya ga dama ya sake ta akwai mai mata saki goma akwai mai ɗari akwai mai dubu ya suke yi wahai irta iza a hawa fil idda ko ya yi mata goma ko ɗari ko dubu har sanar tana matsayin matar shi matakar da ya mayar da ita ba ta gama idda ba wa in a mi'ata marra aw ta ce ko da zai sake ta sau ɗari ko fiye da sau ɗari hatta qala rajul limra'atihi har wata rana wani mutum ya ce matarsa wallahi la utalliquki fatabini minni yace wance ce eh yace saran ki inuwa yace wallahi ba zan sake yake ba yadda zaki kasance kin fita hannuna wala awi ki abadan kun ba zan rike ki ki zama ta aure ki ji daɗin zama da ni ba <laughs> kai ba yadda ka ce a ita ba ta ce a qalad wa kaifa ta ce to ya abin zai kasance me kake nufi ne qala utalliquki yace zan rika ki fa kullama muhammad iddatuki antan qadiya duk lokacin da kika kusa gama idda raja'atuki sai in maido ki haka zan dinga wasa da hankalin kamar kwallo <laughs> to sakin baya da adadi ko ya kai ɗari ko ya kai dubu baya da adadi kawai muhalli shahar shine mai a maido ta kafin ta gama idda fa batul almar'atu hatta dakhalat ala aisha radiyallahu anha fa ha sai matar ta garzaya cikin tashin hankali ta birgici ta samu na aisha allah ya kara mata yarda ta ce kin ji abin da mijina ya ce da ni fasakatat aisha tu hatta ja annabi sallam alaihi fa akhbaratu sai na aisha ta yi shuru sai da annabi sallam ya zo ta ba shi labari fasakata sai manzo allah shi kansa ya yi shuru hatta zalal alqur'anu sai da qur'ani sauka cewa at-talaqu marratani Allah ya ce daga yau doka shari'a ta Allah tsarin musulunci saki da ake kome saki ne guda biyu in ka saki matakka ka maido ta ka sake ta ka maido ta kafin ta gama idda to shi ke fa fada kai mata na uku to ta fita hannunka magana danga wasa da hankalin mata ana zalunta su ana cin amanarsu Allah ce an rufe daga yanzu fa ko bi ma'arufin wanda yake sun mata shi rike ta da kyautatawa au tasrihu bi ihsan ko kuma ya rabu da ita ta hanyar kyautatawa wato shi yasa babu adin da ya mace gata irin musulunci na ɗaya daga cikin wurare masu ɗimbin yawa wanda musulunci wa mace gata al'ummar larabawa kafin musulunci ya zo mace ba ta da adadin saki in namiji ya ga dama sai mira ta mu'allaka shi baya auren ta kun bata auren wani har ta tsufa ta lalace har bakin ciki ya kashe ta sai musulunci ya zo da mi at-talaqu marratan a baya mun karanta na mi al ko bai sake ta ta ji ba ta iya zama da shi sai ta mi sai ta fanshi kanta to bayan musulunci ya ce a riƙe ta da kyautatawa sai ce ku a sake ta da me da kyauta da malamai suka ce sakinta da kyauta abubuwa ne guda uku na farko idan idza ha adda ilaiha jami'ul hukukul maliyya idan ka saki matarka to ka tabbatar da duk wani haƙƙinta da yake a kanka na kuɗi to ka ba ta wannan haƙƙin ka zaunar da ita a gidanka ta yi idda ka kula da cinta da shanta ka kula da lafiyarta in tana zuwa makaranta da zuwanta makaranta da kayanta na kwalliya komai ka tabbatar da kaya mata cefan da ka saba yi da ɗan ƙashin namar ke zuwa da shi in kana cin wata kasuwa kila ka je larba a ce da kana zuwa da kaza duk ka aiko mata duk abin da ya shafi haƙƙinta na dukiya tabbatar da ka bata shi na biyu wala ya ha ba'adal mufaraqa bi su'in kar ka je bayan kun rabu kuma ana hira ko ana tattaunawa cewa kai wanci Allah ya sauka ce me ya ce a dai ban maganar nan wurin sai dan tsokane ka ka faɗi mummunan halayen ta tarka ya wannan ɗaya daga cikin magabata ya aure wata nama ta matsa mai ta hana mai zaman lafiya di hanyar da zai biya bi masu ƙoƙarin sulhu na ya haƙuri ce to wai a karamakan lahu me laifinta a ai babu komai har zaman ya gagara ya rabu da ita bai ce ga laifinta ba bayan ya rabu da ita kuma aka zo ce wai a karamakan lahu ta ya ce a ba komai ce za a yi da ka ce ba komai yanzu ka ce ba komai ya ce to da ko ruke tambaya ta mata ta ta idan na faɗi aibinta yanzu kaina ne nake mi nake suka ya ce yanzu kuma ba rawana ta ajalabi ya ce mai haɗa da ita zan zo yana sukarta <laughs> kaga ana tare ba wa ba aibanta juna ba an rabu ba aibanta juna ba abu na uku shine walayin firin nasa anha karka ji wani dan majalisa ko wani amshakin alhaji ya hito ko wani shehin malami neman ta ka tura wani ka ce mai wallahi ai za ce matsalar ta a'a ka hana mutane su aure ta dan mito ka sani ko kai ma wata matsalar ta ta sa take ma wannan matsala din in ta aure shi mu yi za a ji ba a jin komi ka san da a kasan nan in sarki ya auri mace ba mai ya suke mace ba mai aurenta <laughs> saboda ya san zai kwashi kashin shi a hannu da musulunci bai yadda da wannan ba kowa ya saki mace in dai ba manzon Allah ba ne ba shi ma dalili ne su matan manzanni iyaye ne namu an haramta auren iyaye amma sina abakar ya saki mace ko sina aliyu ya aura saka duk wanda ya saki mace ana aurenta saka yan musulmi mu kyautata bayan alam ke tare da su in muna tare in ma mun rabu mu yi mu kyautata musu daga ƙarshe muna jajanta ma juna akan babban musiba da bala'i da ta same mu na kashe 'yan uwanmu musulmi a kaduna akan ta'addanci da zalunci ba gaira ba dalili illa an ya ƙulu rabbi Allah kawai don sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah irin wannan zaluncin ya yi ta maimaituwa a najeriya a borno shekara ta 2017 an kashe musulmi jirgi an ce kuskure ne a yobe 2021 an kashe musulmi an ce kuskure ne yanzu kuma a naija shekara ta 2022 su ma an kashe an ce kuskure ne yanzu kuma an kashe mutanen da alƙalumma suke cewa tsakanin 100 zuwa 140 wai akan kuskure jirgin da yake da na'urorin da yake kallon mutane ya gane yanayinsu jirgin da aka ce ya je daji farauta 'yan ta'adda ya zo gari inda ake yin ibada cikin mutane ya dana musu bam a cewa kuskure a kai magana gaskiya wannan ba kuskure ganganci ne da zalunci waɗansu ne masu manufa ta ƙabilanci da ta yanki da kuma ta addini musulunci ne kawai ake so a taba a ci abanin musulmi suka wajibi ne ga shugabanninmu na siyasa da shugaban da sarakunanmu da shugaban na addini su haɗa kai su tabbatar da cewa an wato bi mu wannan mutane haƙƙinsu marasa lafiya a tabbatar cewa an kula da su kuma bayan sun warke duk wanda ya kamata ya shatar ta arziki ya zama wajibi a yi mai wani suka rasa rayu su mafi karanci a basu diya nawa ne diyan mutum ɗaya yanzu miliyan ɗari da nawa miliyan ɗari biyu wajibi ne duk yawansu kowa a bayan wasu diya ta naira miliyan ɗari biyu sannan kuma a kama wanda suke yi wa'annan abin a hukunta su in dai ana neman a zauna lafiya a ƙasar nan ba zai ba rayuwar musulmi ta koma ko shanuwa da arba'in ka kashe ai ka san kaya ɓanna shanuwa da arba'in lokaci ɗaya ai ka san ka zama ɗan ta'adda shin muna da jirgin da yake iya yin bama zubar da wannan bama bama har yanzu 'yan ta'adda kullum suna nan suna cin kansu babu baka har taruka suke yi na mutum hamsin mutum ɗari mutum ɗari biyu su gama kuma su tafi su ba a yi komai ba saka mu musulmi babu shakka mun yi baƙin ciki muna cikin alhini na wannan abin da ya faru kuma yan muna musu fatan Allah ya gafarta masu, Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce mako musu kuma Allah ya isa mana akan abin da ba mu iyawa wassalamu alaikum wa rahmatullah